sahabban annabi alaihi salatu wassalamu a yarmuka da an musu rauni kowanne saura kaɗan ran sai fita kuma akwai buƙatar shan ruwa da ɗaya ya ɗauko sarkar ruwan da ya karkaɗa ta bubbuga ta da ya ji ruwa ne ya buɗe baki za a za a zuba masa sai ya ji na kusa da shi shi ma da ragowar numfashi sai ya rike bakin sa ya nuna masa ba wancan da hannu shi ma da ije ya kada zai bashi da ya buɗe bakin sa da iji na kusa da shi yana numfashi shi ma sai ya rufe nasa bakin ya ishara cha ba wancan da ije shi ma za a bashi shi ma ya ji na kusa da shi yana numfashi sai ce a bashi da ya zo sai taran na karshen ya mutu shi mai ba da ruwa da ya dawo wajen wannan shi ma wuce zai sun hudun gaba ɗaya ba wanda ya sha ruwa saboda ko ne masalahar ɗan uwansa ita ce fiye da tasa